yanzu da muke magana daren litinin ne da ya daidai da daren talatin ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da eh, uku ga watan april shekara ta 2011 wannan lokaci da kake saurare a kuma wannan ainihin wato masallaci kana sauraren mu ne daga ainihin wato masallacin markazu salafiya da ke nan majarod tudun wadar zaria jihar kaduna najeriya ni ko mai magana sunana abu abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria yanzu da kake sauraron mu lokaci ne da ya kamata mai karatun sahihul bukhari sai dai wata ta tabir ce wadda ainihin ta taso tsakanin al'ummar musulmin kasan nan dangane da kataniyar siyasa da ainihin ake ciki sakamakon haka shi ya kai insha Allahu ta'ala zan gabatar da wannan laccatawa ina fatan wannan laccatawa sabanin yadda na saba gabatar da laccoci masu take salon wannan in tsawaita wannan zan takaita ta kwarai da gaske don haka abubuwa da dama waɗanda ya kamata in buɗe in karanto su zan yi ishara su in sha Allahu ta'ala ko kuma in nuna wanda wannan ya isar da ikon Allah dangane da buƙatar takaitawa a ainihin wato irin wannan hali bayanin farko wanda yake matashiya ce dangane da halin da muke ciki jama'a an sa ranar zaɓe a jiya asabar amma sai aka samu ainihin matsaloli waɗanda sakamakon waɗannan matsaloli shi yasa aka ɗaga wannan ainihin zaɓe abin da muke fata shi ne al'ummarmu don girman Allah kamar yadda kuke ta mana biyayya da kuma ainihin saurare da jagoranci da muke muku dangane da menene ya kamata sannan menene kuma bai kamata ba ku taya mu addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da diga-digan mu akan abubuwan da suke daidai sannan Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga kurakurai in kuma mun samu kanmu a wajen su baka ko kuskuren aikata abin da ba daidai ba ku taimaka mana da nasiha kamar yadda mu ma muke taimaka muku da nasiha da ainihin faɗakarwa hakikanin al'amari matsaloli ne suka faru waɗanda yake shi shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar nan da aka fi sani da profesa Tahiru jega ya samu kanshi a tsaka mai wuya ne abinda bahaushe ke kira gaba kura baya siyaki idan aka yi zaɓen nan ko da an yi zaɓen nan jiya to da an rugurguza shi kuma da an rusa ainihin irin manufofi da jama'a suke gani tattare da shi daga zaɓen kuma zai ja mishi zagi da zargi da zubar da mutunci wannan shine halin da ya samu kanshi sai ya lura irtikabu a haffin zararai ni aula abubuwan guda biyu dukkan su barna ne a yi zaɓe zaɓen ya zama akwai magudi a cikin shi barna ce haka kuma a ce ba a yi zaɓen ba wanda wannan zai rusa mishi mutunci da ganin cewa yana yi ne don wasu kafin a kai ga bayyana abin da yake gaskiya ko kuma fahimtar shi wannan ma zai ja mishi ainihin wato haƙiƙanin zargi sai ya ga cewa ya ɗauki zargi da zagi da suka ta fi mishi sauƙi fiye da a zuwa ainihin zalunci al'umma wasu abokan tafiya shi ne waɗanda babu yadda za a yi hukuma irin wannan ta inec sai an samu tana da manyan ma'aikata da ƙananan ma'aikata kuma kai ka san cewa babu yadda za a yi tafiya irin wannan ta zama duk tattaruwar mutane ne na kirki waɗanda manufarsu gyara ce sakamakon haka aka samu matsaloli waɗanda daga cikin matsalolin nan na cikin gidan shi ne suka ci amana shi wanda wannan cin amana ya faru daga ainihin wasu jiggan ma'aikata nashi wanda ɗaya daga cikinsu ko kuma jagoransu kwamishina ne a cikin wannan hukuma na gudanar da ainihin wannan zaɓe yana ɗaya daga cikin jagora jigajigan waɗanda ainihin suka haifar da cin amana sai kuma wani na hannun daman shugaban ƙasa wani ainihin wato sanata wanda dukkansu su ne suka haɗa baki suka so su afkar da wani mummunan magudi ta hanyar buga takaddun ballot paper waɗanda suke 'yan jabu na ƙarya ya aka yi aka iya ainihin wato gano irin ballot paper ɗin da INEC kaɗai ta kaɗaitu da su haka bai faru ba sai ta hanyar waɗancan manya-manyan munafukai na cikin gida Allah ya tona asirinsu kuma na fatan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da tona asirinsu to babu shakka da an yi zaɓen nan da jama'a sun yi mamaki kwarai da gaske domin daga cikin abin da zai alamta muku gaskiyar wannan magana da na faɗa ita ce a mafi yawancin mazaɓin ƙasar nan inda aka yi rijistar mutum 400 ko 500 ko 600 sai ka ga takaddun zaɓe da za a kawo musu ba za su wuce guda ɗari ba ko tamanin ko casa'in a mafi yawancin wuraren da ainihin wato aka zo za a yi zaɓe an ce za a yi zaɓe ne na sanatoci da kuma 'yan majalisar tarayya sai ka ga ballot paper na ɓangare ɗaya ne cewa ko dai an kawo na sanatoci babu na 'yan majalisu ko kuma an kawo na 'yan majalisu babu ainihin na sanatoci da nufin za a je ta ainihin wato kasuwar bayan fage a je a yi abin da ake so da waɗancan ballot papers 'yan jabu to allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsu ko muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da tona wa al'umma asirinsu kuma kada allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara abin da muke fata shine allah muna kai kuka zuwa gare ka ka gyara mana wannan ƙasa tamu yadda duk wani azzalimi wanda yake kokarin ya kai mulki ko ta wacce hanya Allah ka karya shi domin alamar ya kai mulki ta kowace hanya dalili ne akan cewa in ya kai mulkin zai mulki mutane ta hanyar didda ya so ya fanshe abin da yake gani mutane ainihin sun yi mishi ko kuma ya fanshe kudin da ya danka wa ainihin waɗanda ya danka don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kai ya ba da nasara ga dukkan wani wanda manufar shi ita ce ya samar da zalunci ko kuma ainihin wato wata keta ko kuma kama karya a cikin al'amuran da suka shafi mulkin nan da ainihin ake nema sannan abin da muke kira kamar yadda muka kira a baya zuwa ga waɗanda suke jami'an tsaro ne da ma'aikatan hukumar inec da duk wani mai kishin ƙasa ku bar abin da shugaban ƙasar ya faɗi in dai da gaske ne mu ma mun yadda one man one vote one woman one vote amma ba mu yadda da one child one vote ba wannan statement ɗin is absolutely wrong is not accepted ba mu yadda cewa yadda aka ce duk namiji ƙuri'a ɗaya duk mace ƙuri'a ɗaya sannan kuma a zo a ce one child me ake nufi da kalmar child a nan ba ma'anarta ta haƙiƙa ba ƙaramin yaro ake nufi ma'ana magudi ne za a yi kenan wanda bai isa ya dangwala ba shi ma ya dangwala ba a yadda da wannan ba one man one vote one woman one vote absolutely mun karɓi wannan statement ɗin kuma mun yadda da wannan ainihin phrase ɗin babu shakka dangane da haka wannan ita ce matashiyar farko to matashiyar da nake son in jingina a jikin wannan yayin da aka hasaso cewa mu 'yan arewa mu ne muka fi ainihin yawa kuma alƙiblar mu bana ta karkatu mafi yawancin mu kanmu ya haɗu in banda waɗanda suka fanɗare wa dangi waɗanda suke tsiraru ne mu ta haɗu a wata nahiya wadda ba ita ce aka so ba to shine sai aka ga cewa babban abin da za a yi a yi amfani da psychological approach ma'ana a dubi yaya tunanin ɗan arewa yake ɗan arewa so da dama yana da gajen haƙuri da gajen dangana wajen je ka dawo yana da rashin haƙuri da gajen dangana wajen jira ina zuwa to ɗage zaɓen nan da aka yi babu shakka yana neman ya kashe wa wasu gwiwa su ce gobe in an ce za a yi zaɓe ba za su fito ba jibi in an ce za a yi zaɓe ba za su fito ba asabar ta sama ba za su fito ba wata asabar ɗin ma ba za su fito ba idan kuka yi haka jama'a to duk ƙwazon da kuka yi a baya gaba ɗaya ya lalace kwarai da gaske kwatankwacin mutum ya tafi aikin hajji ne abin da ya rage mishi ga shiga maka yana jidda sai ce tun da ya zo nan ma nan ya ishe shi yana jiran a gama aikin hajji a dawo a zo a tafi da shi babu shaka ya isa kasar amma kuma bai je ya yi ibadar ba don haka jama'a ku yi haƙuri abin babu daɗi amma kamar yadda jiya na ɗan yi tsokaci irin wannan babu shaka an yi waɗannan abubuwa ne ba don komai ba sai don ainihin a rikita mana al'amura ana ganin cewa mutane an ce gobe litinin su fita ba za su fita ba in an ce jibi su fita ba za su fita ba ba don kuma ba don za su ce in ma mun fita ga abin da za a yi mana don girman allah yanzu an sa litinin an zo an ɗage an sa asabar asabar ɗin nan cewa in ka tashi fita ba za su ainihin wato zo da kayan aiki da wuri ba ba za a yi duk abubuwan da ake faɗi karfe takwas za a yi kaza karfe sha biyu za a yi kaza ƙarfe kaza duk za a bi a ta ainihin wato wahalar da ku a ta galabaitar da ku yadda za ku yi fushi wannan fushin zuciyar muke cewa ku ƙara haƙuri ku ƙara daurewa kar ku yi to ana nan a cikin wannan hali jama'a sai ga wani dattijan malami na ɗariƙar tijjaniya mai suna shehi bahir usman bauchi ya yi wasu kalmomi waɗanda kalmomin ba su yi wa al'ummar musulmi baki ɗaya daɗi ba daga ciki hadda da yawa daga cikin ko mafi yawancin mabiyan shi mabiya ɗariƙar tijjaniya waɗannan kalmomi na shi kalmomi ne waɗanda suke sun shahara a ƙarƙashin haka na kirayi wannan lacca domin ainihin mu mai da martani dangane da ita wannan magana shi kuma shehi mu yi kira zuwa gare shi yayi marmaza zai janya wannan magana domin ba ta dace da dattijo irin shi ba ba ta dace da malami irin shi ba ba ta dace da jagoran wata al'umma mai yawa irin shi ba wannan kalma babu shakka za ta zub da mutuncin shi amma barin ɗan yi wani tsokaci so da dama mukan haɗu a wuraren tarurruka da dama da shi shek ɗahir usman bauchi misali mun haɗu a wurin wani taro wanda jama'atu nasirul islam ta shirya a kaduna kamar yadda muka sake haduwa a wurin wani taro wanda ainihin wata kungiya ta 'yan boko ta shirya a waɗannan wurare guda biyu da kamar yadda aka sani a kafafen watsa labarai yana yawan magana yana kukan cewa yara suna yi mashi rashin kunya yara suna zagin shi yara suna cin mutuncin shi to abin da muke cewa babu shakka mu dai ba mu daga cikin marasa kunya masu ainihin rashin kunya ga shehi ba mu daga cikin masu zagi ko masu cin mutuncin ainihin shehi saboda dalilai kamar haka waɗanda zan faɗe su a bisa mahangar shari'a da kuma mahanga ta ainihin tunani babu shakka shehi makarancin alkur'ani ne da ya koya kuma yake karantar da alkur'ani kira'atan wa tafsiran a wannan halin bai kamata a ce a wulakanta shi ba don manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda ya fi ku shine wanda ya koyi alkur'ani ya koyar da shi don haka shehi kana da wannan daraja don ka iya karatun alkur'ani bayan ka koya kuma kana karantar da ainihin alkur'ani din don haka ba ma wulakanta ka in kuma ka ji masu wulakanta ka to ba daga cikinmu ba ne. na biyu kai abokin ubanmu ne a sheikh abubakar mahamudu gumi shi kuwa abokin uba to uba ne saboda martabar abubakar gumi ko kai ba malami ba ne a matsayin kai abokin ubanmu ne ba za mu wulaƙanta ka ba na uku kai dattijo ne da haƙiƙa juye ban ta a shekaru ka girme mu ka haife mu kana da 'ya'ya makamantanmu ko waɗanda suka ɗare mu a shekaru to waɗannan dalilan da kuma haɗawa da cewa mu mun tashi gaban manya ne to ba mu san wa ainihin babbar rashin kunya ba sai dai kuma fa dole duk inda babba yake da darajojin shi dole ne ya kiyaye mutuncin shi ya san maganar da zai faɗi ya san inda zai sa hannun shi ya san inda zai sa kafar shi sannan girman mai girma da darajar mai daraja ba ta hana a mashi martani dangane da mummunar maganar da ya ko kasassaba ko kuskuren da ya domin imamu malik yana cewa mamin na illa raddun wa mardudun alaihi kowanne daga cikinmu da ka gani limaman musulunci ane mushi raddi kuma shi ma yakan yi raddi yakan yi raddi kuma akan yi mishi raddi yakan waye gari wata ran ya gan shi a halin yanayi wa wani raddi wata rana kuma akan waye gari shi ma ane mishi raddi sannan raddodi suna da yanayin da ke hukunta a yi da kuma irin tsarin da ke ainihin hukunta ayisu. don haka shehi duk da darajarka da girman mabiyanka a najeriya ba zai hana in kayi mummunar magana irin wannan a fito a tara jama'a kamar yadda ka tara kafafen watsa labarai suka yada a jaridu da rediyoyi da kasusuwa aka saka a intanet har wasu daga cikin wawayen mabiyanka suke kare maganar suna yi mata tagomashi suna bayyana sharhinta suna jinjina maka babu shakka dole ne a tsaya a bayyana barnar da ke cikin wannan magana musamman a irin wannan hali da al'ummar musulmi suka fi bukatar su haɗe kansu fiye da kowane lokaci musamman a irin wannan hali wanda kai da makamantanka kuke kira dangane da a daina kafirta musulmi kai da makamantanka kuke kira akan musulmi su tashi su haɗa kansu musulmi su ƙaunaci junansu tsakaninka da Allah shehi duk sanda kake wannan magana baka tunanin cewa waɗannan mutanen da kai mummunar magana a kansu su ma musulmi ne baka fatan cewa a haɗa kai tare da su baka ganin haɗarin in ya zama sun koma gefe guda a irin wannan halin kai kanka taka manufar za ta samu kaiwa ga matsala da cikas to don haka na shirya ainihin wato wannan lacca ta wadda na sa mata haba shehi yadda spelling ta zai kasance a rubutun ajamanci na turanci shine h a double b za ka yi double eh, in kai b sai kai double a a gaban shi haba sannan sai kai dige-dige ina fata an gane sannan shehi shi ma sai kai dige-dige sannan sai ka sa alamomin tambaya guda uku sannan ka zuba alamomin motsin rai guda uku wato question marks da kuma exclamation marks ka zuba su guda uku wannan kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na haka taken tawa kenan haba shehi sannan abu na biyu da nake so zan tattauna akai in Allah ya so manufar wannan lacca wadda shine mayar da ainihin martani ga shehin ɗariƙar tijjaniya shehu ɗahir usman bauchi Allah ya shirye shi sannan sai maganganun shehi a murya da rahotannin jarida a nan na mai da jaridar aminiya ita ce babban madogara dangane da maganganun da ainihin zan yi insha Allahu ta'ala to a nan ne fa nake so in yi tsokaci dangane da fassara maganganun da shehi yayi da kuma irin munin da suke ɗauke da su zan yi magana dangane da menene kiristanci menene kiristanci sannan menene asalin kiristanci sannan suwa ne ne kiristoci sannan manyan ɗabi'un kiristoci zan kawo su insha Allahu ta'ala don a san irin ɗabi'un kiristoci da muke so a gwada su da ɗabi'un 'yan izala da shehi ya fifita kiristoci a kansu sannan mecece izala menene asalin izala da tarihinta waye ma ɗan izala shin gwamna ibrahim shekarau gwamnan jihar kano a yanzu kuma ɗan takarar jam'iyyar ampp a yanzu ko ɗan izala ne za mu yi magana a kan wannan insha Allahu ta'ala sai kuma siffofi da ɗabi'un ɗan izala insha Allahu ta'ala za mu tattauna waɗannan maganganu sannan daga ƙarshe hukuncin zaɓen kafiri wanda ba musulmi ba za mu tattauna ainihin waɗannan matsaloli insha Allahu ta'ala sannan matsayinmu mu ɗan izala dangane da da a ce za a tsayar da wanda yake ɗan ɗariƙa takara gefe guda kuma ga kirista mecece fatawarmu menene kuma matsayinmu mu yan izala insha Allahu ta'ala za mu yi magana dangane da waɗannan matsaloli sannan sai maganar shehi akwai gyara kuma ta ja cece ku ce za mu ɗibo waɗannan gyare-gyare daga ainihin jama'a waɗanda ainihin suka yi a cikin jaridu mujallu da kuma tashoshi na ainihin intanet kamar yadda na ce waɗanda suka saba saurare na yau da gobe da Allah sai su haƙuri a irin wannan halin ba don komi ba saboda ina so zan takaita kwarai da gaske fata nake gaba ɗayan wannan lacca ta kasance a cikin kaset ɗaya wanda yake awa ɗaya da rabi ne insha Allahu ta'ala kamar yadda na ce taken laccar dai ne haba shehi manufar laccar kuma mai da martani ne ga shehin ɗariƙar tijjaniya shehu ɗahir usman bauchi to sa'an nan sai maganganun shi shehu usman ɗahir bauchi ɗin waɗanda nake son kasancewa waɗannan maganganu fa ba yanzu ne shehi ya fara yin su ba ya daɗe yana yin waɗannan maganganu sai dai waɗannan maganganu sun zo ne a wani yanayi wanda mutane kansu ya ƙara wayewa dangane da yawan sauraron ainihin wato rediyoyi ɗaya kenan da yawan karanta jaridu da yawan bincike dangane da shafukan intanet sannan wannan lokaci kuma ya kai mutane sun ƙara zabura da ƙara faɗaka dangane da abin da ya shafi yawan ainihin wato shiga da kuma sanin me ke kaiwa da komowa dangane da harkokin siyasa kaji abin da ya ja kenan in ba haka ba wannan magana shehi ya yi ta tafi shekara ashirin kuma ya daɗe yana nanata ta ya kuma yi maganganu waɗanda suke sun mafi haka dangane da abin da ya shafi 'yan izala to amma wannan lokaci ne kamar yadda na ce al'amuran sun hada ana yawan karantawa da saurare ana kuma yawan shiga harkokin al'amuran yau da gobe dangane da abin da ya shafi ainihin wato jaridu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun dai ji wannan bayani bayan nan insha Allahu ta'ala kamar yadda ya shahara waɗannan abubuwan duk da shehi ya yi su jaridun nan duk sun ɗauko rahotanninsu zan karanto mana kaɗan daga cikin su kuma in yi ishara zuwa ga inda ya kamata ainihin wato a je ainihin a saurare su Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda na ce ainihin wato jaridar aminiya ta ruwaito waɗannan maganganu wadda jaridar aminiya website ɗinta shine aminiya.com in ka sa www.aminiya.com ita ce jaridar hausa ainihin wato ta jaridar daily trust allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam ku naka wannan wani yana ta na ya hana in abin nan bude file din kamar yadda nace jarida Aminiya ta ruwaito wannan gashi a wani shafin ta na ranar Juma'a 18 ga watan Maris na wannan shekara ta 2011 gashi inda yasa gara Jonathan da shekarau kalmar da ita jaridar ta ruwaito kenan daga gare shi sa Ɗahiru. Dahiru Bauchi suka ce shek ɗahir usman bauchi na ɗaya daga cikin malaman da na buɗe kawai a wannan magana tashi mun fahimta jama'a shek ɗahir usman bauchi na ɗaya daga cikin malaman da suka taimaka wajen tallan malam ibrahim shekarau a ƙasar nan musamman game da shirinsa na taimakawa shari'ar musulunci amma a yau aka waye gari shek ya raba gari da gwamna shekarau na jihar kano inda har ya yi barazanar cewa matukar shekarau bai daina mu'amala da shi ba zai garzaya kotu domin jin ko mai yayi zafi haka aminiya ta tattauna da shi kamar haka na fata an gane to ga ainihin abin a murya kuma ko? ka kunna kunna shi kunna kawai

asalin audio clip din ba shi da gara jama'a sai ya haƙuri amma abu ne wanda duk yake da hansa in ya kunna shi insha Allah ta'ala zai ji shi daga cikin kaɗan daga dalilan da ya kawo kamar yadda muka ce a tattakaice muke yi gashi nan dai jarida ta ruwaito shi ainihin a tsanaki cewa na farko saboda ɗan izala ko ‘yan izala ba su yadda su ‘yan ɗariƙa musulmi ba ne na biyu mm, ku bari kawai shi na biyu idan ɗan izala ya samu suna sallah cewa zai aikin banza idan kirista ne kuwa cewa zai musulmi suna ainihin sallah har ya ce sorry sorry su yi haƙuri to na fara ainihin wato bayar da wata yar takaitacciyar amsa dangane da tunani irin wannan dan mutumin da yake ba musulmi ba ya amintu kai musulmi ne yo ya ka iya kamar kai ne da ka amintu shi kirista ne ya ka iya ka san addinin daidai yake ko ba daidai yake ba don haka bayar da shaidar musuluncin ka shehi daga kiristoci ba dalili ne akan cewa musuluncin ka ya inganta a wurinsu ba kuma ba dalili ne akan cewa su ne maka kallon kai mutumin arziki ba ne wanda gobe da zai tashi shi zai iya ba da fatawar cewa kai kafi wani ɗan uwan shi da ke wata ƙungiyar ko da tsakanin protestant ne kuwa da ainihin wanda yake ɗan roman catholic don haka wannan magana a cikinta akwai matuƙar kuskure kwarai da gaske gashi daga cikin abubuwan da ita jaridar ta ainihin yanko sai ce don haka muka ce idan ɗan izala ya tsaya zaɓe da wanda ba musulmi ba aka rasa na uku sai ɗan izala to mu wanda ba musulmi ba za mu zaɓa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba don komai ba saboda ya kafirta mu kuma yana eh, saboda baya kafirta mu shi wanda ba musulmi ba kenan kuma yana cin yankanmu kuma baya zagin iyayenmu da malamanmu to shi yasa za mu zaɓi kirista mu bar ɗan izala don ɓata mana suna da cin mutuncinmu da suke yi suke kafirta mu a nan zan iya ɗauko wata amsa da malam abubakar ikar allah ya gafarta mishi a taron can namu na kaduna da muka je ya baiwa shehi dangane da waɗannan irin maganganu cewa shehi dan menene za ka tsargu ka damu akan ana yawan kafirta ku sai ce domin mu idan dukkanin al'ummar ƙasar nan za su tattaru da malamansu da waɗanda suke masu wa'azozinsu si ta jawo nasoshi suna cewa mu kafirai ne 'yan izala mu ba zai ɓaci ba ba za mu damu ba ba za mu tsargu ba don mun san mu ba kafirai bane yau me yasa in har kai ba kafiri ba ne don an ce kafiri kaza ko don an ce mai aƙida kaza kafiri ne dan menene ka damu sannan shehuntaka shehu ɗahir bauchi ta kai kamar shehuntaka shek sharif sale ne ba ta kai ba me yasa shek sharif sale baya damuwa akan dan an kafirta masu irin waɗannan aƙidojin da ake tuhuma domin duk sanda aka ce wanda ke kaza kafiri ne sai an ce saboda yana da aƙida kaza saboda yana da aƙida kaza saboda yana da aƙida kaza me yasa shehi ba zai duba ya ga shin yana da waɗannan aƙidun ne idan yana da su to lallai maganar da shi ake in kuma ba shi da su ashe ba da shi ake ba to me yasa shek Sharif Sale shi baya damuwa an faɗi ire-iren waɗannan maganganu dan haka shehi ya koma ya nazarin ainihin wato ire-iren waɗannan kalmomi waɗanda kullun yake dogara da cewa ana kafirta malamansu ana cewa kaza ana cewa kaza shin siffofin da ake faɗi shehi kana da su ne ko da gaske ne an taɓa kama ka kana gudun daji za a tafi wani taro na sufaye shehi ko da gaske ne kana da kwarakwarai a wannan zamani waɗannan wasu matsaloli ne da aka yi wa'azi a kansu yau shekara talatin da ta gabata wanda mai yiwa kai ɗan bana bakwai ɗan shekara ashirin ko ashirin da biyar har ɗan shekara talatin ɗin ma baka san lokacin da aka yi wannan gwagwarmayar ba waɗannan abubuwan su suka ja a lokacin shehi ya ce ana zagin shi shin ita maganar ta farkon da ta biyu ƙarya ne dangane da haƙoƙinka idan ƙarya ne dan menene zaka damu in kuma gaskiya ne ko kana da dalilin da za a ce za a je taro ka kama hanyar da kowa yake bi ka ƙi sai ka kama hanyar daji kana son ka isa kafin jama'a su isa don a ce shehi yana da wata karama har mafarauci ya kamo ka ya kamata a binciki wannan magana sannan ko a wannan zamani akwai yiwuwar a ce ga namiji yana da kwarakwarai mata amma babu yadda za a iya samun bayi karti maza a wannan lokaci jaridun gaskiya ta fi kwabo da jaridun amana sun ta ɗauko waɗannan rahotanni suka bi malaman ƙasar nan kaf da na izala da na ɗariƙa da waɗanda ma ba ruwansu da ɗayan ƙungiyoyin ko ɗariƙun guda biyu aka ji ra'ayoyinsu wanda ra'ayin waɗannan malamai gaba ɗaya a lokacin ya haɗu a kan cewa duk wanda ya da'awar yana da bayi a wannan zamani to sai ya kawo hujjar da aka ya iya samun bayi domin wannan zamani ne da babu inda za ka je ka ga kasuwar da ake sai da bayi kuma duk bayin da jama'a suka mallaka shekaru ɗari da ta gabata da kansu sun amince sun yantar da su ko kuma sun sayar da su da waɗanda suka yi yunkurin yantar da su ta wace hanya ake iya samun bayi mata waɗanda a yanzu ba a iya samun bayi maza waɗanda maza ya kamata a fi samu a matsayin bayi domin su ne suke mubasharantar harkar yaƙi idan yaƙi ya karye su za a fara kamawa me yasa shehi bai iya ba da wannan amsar ba shekara talatin da ta gabata jaridar amana wadda ake bugawa a nan daga ce ita ta ɗauko ainihin waɗannan rahotanni allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan su ne kaɗan daga ainihin wato cikin ire-iren maganganun waɗanda kamar yadda na ce jama'a waɗanda suke karatun jaridu su je su ainihin wato samu jaridar aminiya don bayan da shehi ya wannan magana aka yi ta raɗe-raɗi shin maganar gaskiya ce shehi ya yi ta ko ba gaskiya ba ce yan jaridu suka ziyarci gidan shi daga ciki akwai ainihin tashar muryar amerika ta sashin hausa da suka ziyarce shi suka je suka zauna da shi suka tattauna suka ji ainihin daga gare shi kai tsaye ya tabbatar da wannan magana aka sake sa wa jama'a wannan 'yan jaridar aminiya ga shi hira ce mai tsawo suka ɗauko da shi suna yi mishi tambaya ɗaya bayan ɗaya an buga ta ainihin a dukkanin jaridun da suka biyo bayan tun waccan tattaunawa da ainihin aka yi da shi a murya america duk wanda yake da jaridun ya je ya samu ya karanta wanda ba shi da su muka ce ka je ka buga www.aminiya.com ka je za ka sauke jaridun baki ɗaya ka zaɓi wadda kake so kai printing ga shi yanzu yanzu nan da yamman nan ne printing ɗinsu daga intanet kai ma kana iya yi kana iya karantawa kuma ai har yanzu shehi bai fito ya karyata wannan magana ba bayan duk da aka yaɗa ta musamman an samu ainihin wato bugun jaridar aminiya na 24 ga watan da ya wuce watan march inda sai da suka buga hoton shehu sharif sale da hoton shehu dahir bauchi da hoton ainihin wato sheikh sa'idu alhassan jingir shugaban izala duk sai da aka buga su suka tabbatar da kurakurai da katobarar da ke cikin maganganun da shi shehi dahir bauchi ya yi a ƙarƙashin wannan da sai a ji shehi ya dawo ya ce shi ba haka ya faɗa ba ko kuma maganar shi sam shi bai faɗi wata magana mai alaƙa da wannan ba amma shehi ya amince da wannan magana kuma ya ja baki ainihin ya yi shiru in muka dawo magana ta gaba da muka ce za mu tattauna a kai cewa menene kiristanci sannan mecece izala wane ne kirista sannan wane ne ɗan izala a gwada waɗannan mutane guda biyu ta hanyar addinansu da aƙidojinsu a bisa hasken biyayya ko kuma rashin biyayya ga Allah da ma'aikan shi tsira da amincin Allah ya tabbata ainihin su tabbata a gare su hakikanin al'amari ya kamata mai saurare na ka yi ƙoƙarin gane cewa kiristoci ba su ne ɗaya da nasara ba ba kuma su ne ɗaya da masihiyuna ba masihiyuna su ne mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam almasih na gaskiya waɗanda ba su canza ba ba su sauya ba ba su yi bidi'a ba ba su ƙirƙiro ba dangane da abin da Allah ya aiko annabi Isa da shi waɗannan su ake kira nasara su kuma ake kira masihiyuna kiristoci kuwa su ne waɗanda suke bin jabin addinin da aka danganta wa annabi Isa ta hanyar ainihin manzo bulus wanda bulus ɗin nan ba yahude ne ya yi ɓarna tsawon fiye da shekara aru-aru dangane da mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam ta hanyar kashe su da wahalar da su da haifar musu da yaƙoƙi na ƙare dangi duk da ya gama wannan baki ɗaya amma ya kamata kasancewa bai ga annabi isa ba kuma shi ba sahabin annabi isa ba ne daga baya dawo ya ce ya bayyana tuban shi zuwa ga ainihin mabiya annabi isa da yawanci suka yi tawaye suka ce ba za su karbe shi ba don sun fahimci makirci ne kuma ya kullo bayan ya gama wa addinin kare dangi kuma zai zo ya lalata addinin to amma sai aka samu dattawa irin su barnabe wanda aka fi sani da barnabas sai ainihin ya nuna cewa a karbe shi tun da ya tuba ai allah na karɓar laifi da duk mutum ya tuba amma matasan tafiyar daga duk wanda ya laifi ya tuba Allah yana karɓan shi matasan tafiyar daga cikin mabiya annabi isa irin su matthew san ba su amintu da ainihin wannan tuba ta paul ba ko kuma bulus don haka haka aka ci gaba da wannan tafiya barnabas kamar ya amintu da shi amma matthew bai amintu da shi ba ana nan ba a daɗe ba sai aka ji ya ce ya yi mafarki ya ga annabi isa alaihi salatu wassalam kuma annabi isa ya ce mishi ya tashi ya rubuta injila cikin jeren giya almajiran annabi isa da ke rubuta injiloli sai ga ga injila ya rubuta ta amma tana ɗauke da cewa isa allah ne isa ɗan allah ne allah yana da ɗa maryamu ‘yar allah ce mala'ika jibrilu ma allah ne aka samu waɗannan aƙidoji sun fantsama a cikin littafin da ya da'awar cewa annabi isa ne ya bashi umarnin ya rubuta bayan da ya gama ainihin wato rubuta wannan ya fito da shi ga jama'a mabiya annabi isa suka yi tawaye to amma ya riga ya yi raraka a ƙarƙashin ƙasa wanda ya kama hankalin da yawa daga ainihin mabiya annabi isa waɗanda ba zama suka yi da annabi isa ba suna bin karantarwar ne kafin a faɗaka ya riga ya samu mabiya don haka lokacin da waɗancan suka yi tawaye cewa ƙarya ne sai ga wasu mabiya masu ɗimbin yawa a cikin tafiya sun miƙe suna mara mushi baya cewa ai mafarki yayi kuma a cikin addinin annabi isa akwai halaccin ka yi mafarki ka ga annabi isa ya faɗa maka magana ka rubuta ta a zo a karɓe ta ba tare da an yi wani bincike ba na haka shi ma ya yi mafarkin haka to ashe ɗan kwangila ne tsakanin yan uwan shi yahudawa da kuma sarki constantine na ƙasar constantiniya wato ƙasar turkiya ta yanzu wannan sarki shi kuma ba ma guje ne mai bautar allolin bauta da yawa sakamakon haka suka sha alwashin sai sun bata addinin annabi isa alaihi salatu wassalam tabbas suka ɗauko wannan kwangila suka danka wa shi bulus da ya zo ya kawo wannan rikici da rikici ya rikici sai ya ce to a samu wani wanda ba da addini a kai mishi ƙarar wannan ƙadiyya suka ce kamar wasu ya ce kamar sarki constantine a cikin rashin sani sai suka amince da aka tafi sai sarki constantine duk ya tattara duk wata injila da ke hannunsu ya ce za a samu wani katon kwano a lullube waɗannan injiloli idan gari ya waye duk wadda aka samu a sama da wannan ainihin wato kwano saura suna lullube to ita ce ta gaskiya jama'a kun yadda suka ce sun yadda wannan na daga cikin matakin farko na makircin sauya addinin annabi isa alaihi salatu wassalam aka ɗauko ainihin wato aka waye gari sai aka ga wannan injila mai cewa isa allah ne mai cewa maryamu allah ce jibrilu allah ne allah yana da ɗa alloli guda uku ne sai aka ga ita ce a sama to barnabas da shi da matiyu da suka ga haka sai suka ce to wannan ita ce ranar farko ta tarihin lalacewa addinin da annabi isa ya zo da shi na haka ba za su tsaya su ga wannan barna a idansu ba sai suka kama hanya sai su za yi gudun hijira a daji aka gane gawawakinsu an daddaba musu makamai da ake zargin imma bulus da sarki constantine ne suka aika aka bi bayan su aka hallaka su imma wasu 'yan ta'adda ne suka hallaka su iyakar karshen labarin barnabas da matthew kenan dangane da abin da ya shafi riwayar wannan littafi na bible da aka fi sani da littafi mai tsarki an hallaka su sakamakon ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu da ake tsammani sai aka dawo cikin gari duk waɗancan injiloli sai aka hallaka su sai abin da Allah ya tseratar na daga injilar da a yau aka fi sani the gospel of barnabas the gospel of barnabas ita ce Allah ya kubutar da ita don haka a yanzu wannan ainihin wato injila da yadda take a asalin rubutun hannunta tana nan a barnabas square a cikin ainihin wato kasar italy a rome sun kewaye ta da ainihin wato wani gilashi na ainihin kwalba wanda yake shokin baka isa ka je ka taba ba domin an jajjefa su wuta ita har ta fara cin wuta sai wani ya zo ya fusge ta ya gudu da ita ita ce yau tarihi ya ajiye ta tana nan ainihin the gospel of barnabas shine aka samu wani mutumin pakistan ya samu kaiwa gare ta tun kafin a yi mata wancan gatan tun a wancan zamunna ya ainihin kwafota shine ake bugata da yawanci za ga kiristoci suna inkarinta saboda sunayen annabi muhammad sallallahu alaihi a karara ya bayyana ainihin a cikinta amma kuma babu shakka ita ce injila mafi kusantar gaskiya daga ainihin injilolin duk da suke hannun kiristoci da afokrifa a yau din nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji wannan shine addinin kiristanci kenan yanzu wannan addinin shine asalin addinin da barnabas ya tsara wa mabiyan annabi isa a ƙarshen zamani suke bi sai suka dawo suna ainihin wato ɗaukar wannan cross suna ainihin ratayawa a wuya ratayawa a wuya da suke yi shine sai yahudawa su ne musu ainihin wato makri su ne musu ba'a suna zargin su cewa christians wato masu bautar cross masu bautar crucified one masu bautar wanda aka gicce to da zamani ya tsawo sai su da kansa suka anshi wannan suna su ma sun amshi cewa su ma kiristoci ne lamma bala alaihimul amad don haka jama'a in ka fahimci wannan takaitaccen tarihi kenan kana iya gano ashe addinin da ake bi a yau da sunan christianity ba shine addinin annabi isa ba wani abu ne daban ake bi daga cikin shawarar sarki constantine ba maguje da kuma bulus wanda yake shi kuma bayahude ne wanda ya shigo cikin addinin domin ya ainihin bata addinin shi paul bayahude ne daga cikin manya-manyan 'yan kungiyar asiri da aka fi sani da freemasons ka je ka saurari laccata da ne ta awa hudu na sa mata masoniya mun yi bayani dangane da ainihin wannan kungiya to shi paul dan wannan ainihin kungiya ce yanzu kaga wannan ya bayyana maka menene kiristanci menene asalin addinin kiristanci to kaga ya sha bamban da ainihin abin da aka sani na addinin almasihu alaihi salatu wasalam ba za ka yi mamaki ba in baka san wannan tarihi ba da za ka ji aya alkur'ani tana cewa Allah ya tsine wa bani isra'ila lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna ba za ka yi mamaki Allah ya tsine wa bani isra'ila a bisa harshen annabi dawuda da harshen annabi isa alaihi salatu wassalam ba annabi isa shi kanshi ba isra'ili ba ne shi kanshi bani isra'ila ne me yasa Allah zai tsine musu shine Allah ya tsine wa waɗannan ne masu manufar lalata addinin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabawa da shi wannan ainihin wato tarihi kamar yadda ka ji na kawo shi a takaice haka ya zo ainihin a cikin bible sa'an nan an samu daga cikin malamai waɗanda suka zauna suka yi bincike suka ainihin rubuta wannan tarihi a nan ƙasarmu ta najeriya akwai wani bawan allah mai suna alhaji adeleke drisu ajijola gashi rubuta historical jesus wato jesus na gaskiya dangane da tarihi a cikin wannan littafi zaka samu gamsassun bayanai da za su bambance maka tsakanin jesus wato annabi isa na gaskiya da kuma ainihin yesu almasihu wanda aka kirkira da sunan a ɓata addinin a cikin wannan littafi zaka ga tarihin gaskiya na injila wanda ya sha bamban da tarihin wannan littafin a yau wanda ake rike da shi mai suna ainihin bible don haka wani abin mamaki su da kansu kiristoci waɗanda suka yi bincike suka zurfafa game da ainihin bincike sun gano cewa wannan littafi da ke rike a hannunsu a yau ba dukkanin shi ne daga annabi isa ba da suna ɓoye wannan haƙiƙar amma sai suka ga zamani na bincike da wayewar kai dangane da tantance bayanai ta kai matukar da babu sauran a ci gaba da sakaye wannan don haka suka zo suna buga wani irin bible da gashi nan a hannuna wanda irin wannan bible din sai kaga sun sa red letter edition wato bible mai haruffa da jan biro me ake nufi da wannan maganar mafi yawancin duk inda za ka gani za ka ga an rubuta shi da bakin biro abinda suke nufi waɗannan san ba maganganun annabi isa ba ne waɗanda ya samo su daga Allah maganganu ne da aka ƙirƙire su aka danganta su ga annabi isa sannan zuwa ga Allah maɗaukakin sarki don haka kaga mafi yawancin nan duk da ake buɗewa kashi casa'in da biyar na bible gashi duk sun rubuta shi da bakar tawada wadda ke ishara akan cewa kaf babu magana Allah a ciki nan wadda aka samu daga annabi isa in ka taho can karshe-karshe karshe shine za ka ɗan fara ganin wasu wurare 'yan hikon nana 'yan kaɗan daga cikin waɗanda za ka rinka ganin su an sa su da jan biro waɗannan wuraren 'yan kaɗan ɗin su ne kiristoci waɗanda sun amince cewa wannan littafi ba daga Allah yake ba suka ce iya inda aka rubuta da jan biron nan nan ne kaɗai daga Allah wannan shine littafin da kiristoci suke bi a yau dukkan kirista kuma ya yi imani da wannan in ba wanda ya butsare daga ainihin cikin dangi ba to kenan waɗannan suna bin wani addini ne wanda kamar yadda Allah ya faɗi ya ce ƙatilun ladhina la yu'minuna billah wal yawmil akhiri. wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun Allah yace mutanen nan da ba sa imani da Allah ba sa bin addinin gaskiya ku yaƙe su har ba su imani da ranar lahira ba abin da Allah ya halatta ba sa halatta shi abin da Allah ya ce haramun ne ba sa haramta shi daga cikin kiristoci da yahudawa Allah ya ce ku yaƙe su har sai sun shiga kaskancin da kowannensu zai ba da jizya a halin kaskanci da wulaƙanci. ƙur'ani wanda ya zo bayan littafin Allah injila ya sauka bayan masu ainihin canje-canje irin su bulus da makamantansu sun yi canje-canjen da suka yi alƙur'ani ya sauka don haka kullum alƙur'ani yana kiran littafin da cewa an sauya shi sannan Allah maɗaukakin sarki kullum yana zargin su da cewa masu sauya littafin Allah in ka karanta alkur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi inda duk Allah yake magana a kansu sai ya zarge su da cewa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibuna Allah ya ce gwalalan azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubutun littafi da hannunsu sannan su ce wannan daga Allah ne domin su samu 'yan kuɗi kaɗan ya ce azaba ta tabbata gare su game da abin da suke rubutawa azabar Allah ta tabbata gare su dangane da kuɗin da suke samu na wannan ɗanyen aiki ƙur'ani ya bayyana mana komai game da wannan shehi a matsayinka na babban mahaddaci alaramma gangaran kamar yadda kakan kira kanka kakan ce kana da digirori inda digirori za a bayar a hadda irin taka waɗannan ayoyin baka san su bane ka san su ka haddace su ka haddatar da wasu ka fassara su tare da haka kake cewa ɗan izala bai kai waɗannan irin mutanen waɗanda wahayi ya sauka akan Allah ya bayyana lalatattu ne addinin su lalatacce ba? kana da aya kwaya ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin faɗi 'yan izala akan a yaƙe su sun canza addini sun kawo kaza sun kawo kaza sun kawo kaza kana da aya akan cewa 'yan izala suna rubutawa da hannunsu suna cewa daga Allah ne amma kana da aya dangane da ɗanyen aikin waɗannan mutanen shehi ka dawo cikin taitayinka ka auna waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Na haka jama'a kun ji kiristoci kuma kun ji kaɗan daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da su na daga cikin siffofinsu da suka shahara shine me shine kafircewa Allah Allah maɗaukakin sarki ya ga wannan magana a wurare da dama in kana son ganin inda Allah ya fi ko ina fedewa game da kiristoci ka karanta suratu ali imrana Allah maɗaukakin sarki ya shiga ya fita game da ɗabi'unsu gaba ɗaya babu abin da ainihin ya ɓoye suna da kafirci suna da ƙin gaskiya suna da hassada da ƙiyayya suna da bin son zuciya sannan sun fi kowa jahiltar abin da Allah yake saukarwa da annabawan shi sannan suna da ƙirƙiro bid'a su mayar da ita ita ce asalin addinin Allah waɗannan su ne kiristoci wane ne kuma 'yan izala mecece izala waɗanne siffofi ne ake gane 'yan izala da su ita kalmar izala kalma ce ainihin wato ta larabci wanda duk ya karanta harshen larabci ya san ina ne ta samo asali amma menene take nufi a jimillar da inda ganta a larabci gusarwa don haka za ga a cikin fiƙihu za ka ji sun ce babu izalatin najasati babun gusar da najasa to abin da ya faru wani gwarzon malami ne kuma hafsan soja mai suna a sheikh ismaila idris allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi bayan ya karanci addinin musulunci gashi ɗan boko gashi hafsan sojoji ya zauna ya yi nazari ya shiga ya fita dangane da tarihin yadda addini yake a ƙasar sai ga cewa ba daidai ba ne yana da kakin sojan shi ya fara wa'azi yana bayyana cewa abubuwa kaza da ake ba daidai ba ne kaza da ake shi ya kamata kaza da ake akwai gyara a ciki sai ainihin aka fara zargin cewa yana son ya kawo rudani idan kai dan bana bakwai ne an yi waɗannan tattaunawar baka nan 1977 stroke 78 har zuwa 79 ka je center for islamic legal studies a cikin su akwai jaridun gaskiya ta fi kwabo a lokacin su suka yi tarwaito waɗannan duk tattaunawa da ƙarar sama'il idris da aka rinka kaiwa zuwa ga shugaban sojoji na wannan nahiya da ɗauko maganganun shi ana kaiwa abubakar gumi ana cewa ga wani yaronmu na soja yana maganganu waɗanda muna ganin akwai ta da hankali a ciki a wannan lokaci da al'amari ya al'amari har sai suka fara gaya mishi cewa yana da kakin soja ba dole ya faɗi abin da yake so ba in ba ga tsoro ba ya cire kakin sojan mana ya sanya farin kaya ya shigo cikinsu ya ga zai iya faɗi a wannan makon ya rubuta takardar ritaya ya ritaya ya bayyana a matsayin farin kaya ya ci gaba da wa'azin kuma babu abin da ya same shi to a wannan lokaci sai gwamnati ta rinka kama shi ana cewa yana yin wa'azi ba shi da kungiya mecece sunan kungiyar shi ina rijistar shi su wane ne suke tare da shi shine sai ya shawarar to bari ya kafa kungiya ya sa mata jama'atu izalatil bid'a al'ummar da ke gusar da bid'a sai ya tafi neman tabarruki wurin sarkin musulmi sa abubakar na uku a sokoto da ya je ya gaishe shi ya faɗa wa sarkin musulmi sarkin musulmi ya ce mashi yaro ba za ka iya wannan aiki ba muna faɗi ne a tarihance ba don wai yaron ba ne amma a wurin sarkin musulmi shi yaro ne ya ce ba za ka iya wannan aiki ba za a kashe ka ya ce ya yadda in dai akan addinin Allah ne don haka malam sama'il idris ya ce abin da nake so ranka ya daɗe ka samun albarka a cikin wannan aiki ya ce Allah ya albarkace ka har ta shi ya fita sai ya ce mishi dawo ya ce za su kashe ka gusar da bid'a a wannan ƙasa ka bar mutane su je su haɗu da Allah wanda Allah ya so ya wa gafara ya wa gafara wanda Allah ya so ya wa azaba ya wa azaba amma gusar da bid'a a wannan ƙasa tana da wahala Don ta zama ita ce addinin su ita ce mu'amalar su a cikinta aka haife su a ciki suka tashi ka ce zaka gusar da ita ya ce a wurin Allah nake neman taimako sai ce to in har haka ne ka yi kuskure in ka gusar da bid'a ba ka tsai da sunna ba me yasa ba za ka karasa da wa iqamatul bid'a ba wa iqamatus sunna wa iqamatus sunna sai ya karba da nan ne ya je na kiran kungiyar jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna al'ummar da ke gusar da bid'a kuma su dasa sunna sai sarkin musulmi ya ce to kaga ta yi daidai da la ilaha illallah in an rusa shirka sai a tabbatar da tauhidi in an rusa bid'a sai a tabbatar da sunna wannan shine tarihin wannan kalmar da ake cewa izala a ƙasar nan da kuma tarihin ɗan izala da kuma cewa 'yan izala ma'ana mutane ne da suka fito suka ce za su gusar da bid'a za su tsayar da sunna waɗanne siffofi ne siffofin waɗannan mutane kaga dai siffarsu ta farko suna faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yadda Allah kaɗai ake bautawa ba shi da abokin tarayya sun yadda manzo muhammad sallallahu alaihi sallama daga Allah yake Allah ya aiko shi suna ƙaunar Allah suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi sallama suna ƙaunar sahabbai suna kare mutuncinsu ba don komai ba saboda sahabbai su ne waliyan farko bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka waliyan farko bayan annabawa su ne mabiyansu yan izala gaba ɗaya suna so ba su taɓa zagin wani daga cikin ainihin manya-manyan waliyan Allah daga cikin annabawa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa irin tasu har tashin alkiyama ba wannan ita ce ainihin siffarsu sa'an nan daga cikin siffarsu suna son gaskiya da kuma yaɗata. sannan kuma suna bin gaskiya da kuma tsayayya a kanta sannan suna kare gaskiya ba tare da sun yi kara dangane da kare gaskiyar ba sannan kuma suna da watsi da bid'a da kuma rashin kirkiro bid'a da rashin goyon bayan bid'a sannan ba sa yi wa bid'a kara don ba abin da ya hada su da surukuntaka da ita ina fata an gane suna koyan karatu da ilimi kuma suna yada shi kuma suna bin sunna annabi sallallahu alaihi sallama bayan sun tace ingantacciya daga cikinta sannan sai su watsi da wadda take ainihin ribabbiya ce yan izala su ne wa iyaye biyayya tukuru suna girmama manya da kuma sanin darajar na gaba da kuma bin ainihin wato na gaba a bisa gaskiyar da na gaba yake a kai wanda duk bai san yan izala ba waɗannan su ne yan izala mu kuma da muke maganan nan mu ne yan izala in baka taba jin magana yan izala ba to yanzu da kake jin wannan maganar muryar dan izala kake ji kuma yan izala yan eh, izala ne da kansu suke magana yanzu ba wani ne yake ruwaito maganganun su ba dan haka waɗannan su ne yan izala to dan girman Allah shehi da duk wanda yadda da waccan magana ta shehi ya ɗauki waɗannan siffofi na 'yan izala ya gwada su da waɗancan siffofi na kiristoci tsakani da Allah ba ka yi adalci ba shehi gaskiya saboda Allah kuma ka yi awo da ma'aunin kuskure ba don komai ba tun da ake a tarihi ba a taɓa inda aka ɗauko wanda yake musulmi ne musulmi ne saboda ana da bambancin wani abu a fifita shi a lokacin da musulmi suka shiga hadari irin wanda al'umma suka shiga kansu a wannan kasar ba ba taba samun wannan a tarihi ba jama'a saboda haka shehi kayi ka tobara kuma kayi kuskure abinda muke fata kai marmaza ka janye wannan kuskure ba don komai ba kana daga cikin jagororin da ke kiran a zo a haɗa kai wannan maganar ta raba kan al'ummar musulmi baki ɗaya har cikin masallacinka har cikin almajiranka kansu ya rabu a kan wannan magana da kake faɗi yan ɗariƙa duk inda kuke ku bani ansa kun yadda da maganar shehi ku bani ansa in kun yadda to kuna daga cikin jagororin wargaza kan musulmi idan kuma ba ku yadda da wannan magana ba ku fito ku bayyana wa shehi kuskure da katobarar da ke cikin wannan magana musamman a irin wannan lokaci wanda ake fatan kowa ya daure ya yi ƙarfin hali ya cire son zuciya da son duniya ya tsaya wa gaskiyar da 'yan uwanshi al'umman musulmi suke a kanta jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi siffofin kirista da siffofin ainihin ɗan izala to sai magana ta gaba ita ce shin gwamna ibrahim shekaru na jihar kano a yanzu kuma ɗan takarar jam'iyyar ampp game da shugabancin ƙasar nan najeriya shin ɗan izala ne to idan ka fahimci hakikanin abin da ake nufi da ɗan izala shine mai son gaskiya mai bin allah mai bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai biyayyar iyaye da tsayawa gaskiya mai bin sunna da yakar bid'a wanda baya cin amana idan ka kira gwamna ibrahim shekarau cewa dan izala ne a ƙarƙashin wannan magana ba kai kuskure ba domin gwamna ibrahim shekarau musulmi ne mai son bin daidai musulmi ne mai sanin daraja Allah da annabi mai sanin darajar waliyai wanda ke kiyaye mutuncin sahabbai wanda ya san darajar iyaye ya san darajar na gaba idan ka kira shekarau a ƙarƙashin waɗannan siffofi na 'yan izala cewa shekarau ɗan izala ne ka yi daidai kenan a ƙarƙashin wannan duk wanda yake da waɗannan siffofi shine abin da ake kira izala don haka za ka ga waɗanda suke amsa sunan 'yan izala ne suna da yawa da yawancinsu kuma ba su shiga cikin kungiyar ba domin ya bayyana cewa abin da ake nufi da izalar gusar da bid'a da tabbatar da sunna kai ka isa kana cikin taitayinka ka ce baka gusar da bid'a kai ka isa kana da hankali ba motsuwa kai ka ce baka son tsaye da sunna don haka a ƙarƙashin wannan maganar idan ita ce ta sa shehi ke nufin cewa shekarau ɗan izala ne gaskiya ne amma yana nufin cewa shekarau ya shiga kungiyar izala shekarau bai shiga kungiyar izala shekarau dan boko ne malamin makaranta ne daga baya ta juye ya zo ya zama dan siyasa amma ba abin da ya hada shi da za a ce izala kuma shehi ka manta irin sadakoki na musamman da shekarau yake aika maka da su tsakani da Allah ka manta illin yadda shekarau yake zuwa yana neman tabarrukinka ka manta irin yadda shekarau yake neman duk sanda kai ka ziyarci kano ka je ka sa mishi albarka a ƙarƙashin wannan ne na ce shehi ya yi butulci shehi ya yi butulci amma me ya ja shehi ya wannan butulci na cewa da shekarau gwamma jonathan me ya ja shehi ya faɗa haka shine jonathan ya ba shi kuɗi jonathan ya bai wa shehi lambar girmamawa iyakarta kenan shi kuma shehi dama babban abin da yake so shine a bashi kuɗi kuma a bashi girma ko ta ƙaƙa ne tun da jonathan ya yi mishi haka don haka jonathan ya fi shekarau allah wadaran naka ya lalace dangane da abin da ya shafi hukuncin zaben kafiri kuwa faufau bai halatta a ce ga kafiri ga musulmi sun tsaya ka ainihin wato zaɓo wanda yake kafiri ba ne sam bai halatta ba amma game da 'yan uwan musulmi da suka samu kansu a ƙasar america da australia da canada wanda za a fito ana takara dukkan su kafirai ne a lokacin sai su dubi wanne ne zai tsare wa musulmi 'yancinsu a wannan halin malaman mu sun ba da fatawa akan cewa a nan musulmi in ya zaɓi wanda yake kirista ai ba ya fifita kirista akan ainihin musulmi ba ne sai dai ya za ya yi zaɓe ne daidai da halin wurin da ya samu kanshi a ciki wannan kenan a irin wannan halin da muke ciki a yau a ƙasar wace fatawa ce daidai ita ce bai halatta a zaɓi wanda ba musulmi ba ita ke nan fatawa bayan ta babu ainihin wata Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan ina matsayin mu mu yan izala game da zaben ɗan ɗariƙa inda zai tsaya takara da kirista idan ba kirista zai tsaya takara gefe guda ɗan ɗariƙa tijjaniya mai carbi ɗan sha bakwai ne ko ɗan sha hudu ya tsaya takara billahi lazi la ilaha illa huwa za mu saka wa ɗan ɗariƙa ƙuri'a ne ba za mu zaɓi kirista akan kan ɗan ɗariƙa ba kuma ba za mu fatawa akan ya halatta a zaɓi kirista a bar ɗan ɗariƙa ba kuma ya kamata a sani hatta buhari da muke cewa shi za a zaɓa sam buhari ba ɗan izala bane. ne ko miskala zarratin buhari ba ɗan izala ba amma abin da muka shaida shi ne buhari yana cikin al'ummar musulmi kuma musulmi ne don haka wannan ya ishe mu ba sai ya shiga kungiya kaza ba sai ya karbi ɗariƙa kaza ba buhari yana musulmi yana cikin al'ummar musulmi shine musulmi suka fifita saboda wannan dalili don haka matsayin mu mu yan izala gaba ɗayan mu a najeriya ijma'ul awwalina wal akhirina ijma'un nisa'i war rijali idan da ɗan ɗariƙa irin ɗahir bauchi zai tsaya takara tare da jonathan to ɗahir bauchi za mu zaɓa eh. shehi kai za mu zaɓa mun ba mu zaɓi jonathan ba duk da wannan kasassaɓar idan da za ka tsaye da ɗanka a bauchi takara da wani arne na sarawa daga garin tafawa balewa ɗanka za mu zaɓa shehi ba za mu zaɓa arnan garin tafawa balewa ba wannan mu shine matsayinmu yan izalu gaba ɗayanmu ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu dangane da maganar shehi akwai gyara kuma ta jawo kace na ce zan yi amfani da abubuwan da muka yi ta gani ne wasu matasa suna tattaunawa akan intanet sai muka ga cewa mutum da shekarunmu ya fara ja bari mu bar su 'yan shekara ashirin da biyu ne zuwa talatin suka rinka mai da martani ga shehi daga cikinsu kuma har da 'yan ɗariƙar tijjaniya akan ainihin website na yahoo facebook in ka karanta za ka yi ta gani don haka kaɗan daga cikin waɗannan maganganun sai an yanko maganar shehi tukuna sannan sai a kawo irin maganganun da waɗannan matasa suka yi Ga shi shehi ya ce gara jonathan da shekarau in ji shek ɗahiru bauchi sai matashin farko mai suna jibril muhammad yusi daga garin bajoga ta ainihin wato jihar ah, ah. <laughs> jihar daga jihar gombe website din shi shine abin nan email address din shi shine gmyuc at yahoo.com gmyuc at yahoo.com ya ce a uzubillah gaskiya ba na ganin ya isa dalili da za a ce gara jonathan da shekarau amma a ci gaba da karanta labarin don mu ƙara fahimtarsa sosai allah ya sauƙaƙe abinda wannan matashi na farko ya faɗi kenan <laughs> ya ce duk dalilan da shehi ka bayar ka ji jikanka nema wannan ya ce allah ya sauƙaƙe ya ce har yanzu yana ganin baka kawo dalilan da baka iya kara kanka ba saurayi na biyu da aka kawo maganar gara jonathan da shekarau shak ɗahiru bauchi shi kuma yana da email address da ke m fatuhu m fatuhu 313 at yahoo.com ya ce haba malam har yaushe za mu yi ta zama malaman nan na amfani da sunan addini suna cutanmu ji abin da shi kuma ya ce maka shehi haba yaushe ba a zauna kuna ta amfani da sunan addini kun karɓo kuɗi da lamba ccon eh kuna ainihin eh? Eh. eh kuna ainihin wato cewa a zaɓi ainihin kaza kaza to saurayi na biyu kenan na uku da aka kawo gara jonathan da shekarau shek ɗahir bauchi ya ce sai shi wannan mai suna muhammad adamu dash mag at yahoo.com adamu dash na fata an gane mag at yahoo.com sai ya ce gara jonathan da shekarau in ji shak ɗahir bauchi sai ya ce a a wannan ɗahirin ba na bauchi ba ne sai dai ɗahirin ebele eh, ba na bauchi ba ne eh, shi abin da ya ce wannan ɗahirin ba na bauchi ba ne a su ba su saba jin ɗahirin bauchi ya faɗi wannan ba wannan na ebele ne to jama'a a takaice kun ji waɗannan maganganu waɗanda dama su ne ainihin na tsaro na rubuto su na yi mana isharorinsu ba don komai ba domin ainihin wato in faɗakar da mu a wannan majalisi da muka zauna don haka ina fatan maganganun da na faɗi sun isa su zama ainihin faɗakarwa da matashiya ga duk wani wanda ya rudu kuma maganganu irin waɗannan bai halatta a yi shiru ba ko muna fatan cikin maganganun da muka faɗi ba mu yi wa abokin ubanmu rashin kunya ba ba mu wa tsiwa ba ba mu yi cin mutunci ba sai dai ita maganar ka sassaɓa ce kuma ka tobara ce don haka shehi ba mu yadda da ita ba kuma muna cewa wannan dalili ne da ke nuna anya shehi ka gama tafsi ka gama fahimtar tafsirin qur'anin nan da kake kuwa mutumin da ya karanta alqur'ani tun daga suratul fatiha da bakarar shahannasi ya zo yana fifita masu irin waɗannan maganganu da ke zagin Allah an ya shehi ka je ka sake karatunka da tisa ainihin tilawaka ta Ali Imrana da Ma'ida da suratun Nisa'i na fatan shehi ya koma ya karanta daga cikin littattafan malaman mu na ahlus sunna irin su ibnu taimiya da su ibnu qayyim waɗanda shehi ya sha ce musu wahabiyawa yana sukar su ya ga matsayin mu dangane da abin da ya shafi addinin christianity daga ciki akwai littafin ibn taymiya da ya rubuta ya sa mishi aljawabu sahih liman baddala dinal masih ya amsa ga wanda ya sauya addinin almasihu ga fassara shi na turanci answering those who altered the religion of jesus christ gashi sannan sai hidayatul hayara fi ajubatil yahudi wan nasara guidance to the uncertain in reply to the jews and the nazarenes gashi almajirin ibnu Taymiya ibnu alqayyim ya rubuta sannan professor musulunci professor bilal phillips shi kuma ya rubuta risalatu isa as-sahiha the true message of jesus shehi duk kana buƙatar ka karanta waɗannan littattafai in ba haka ba 'ya'yanka 'yan boko su karanta maka don ka yi kyakkyawar fahimta amma kawai an ɗauke ka an kai ka habuja an kunna maka iya kwandishan ɗin da wuta ba ta ɗaukewa shehi ka zo kana ka sassaɓa irin wannan a ƙarƙashin haka ne cikin masu waɗannan comment ɗin nan fa wani matashi ya ce to tsohon nan fa ya fara ruɗewa sai ainihin wato a fara taka tsantsan da abubuwan da yake faɗi kenan waɗannan maganganun nashi sun ja a koma a yi waiwaye dangane da sauran maganganun ma da ya saba faɗi ba don komi ba saboda me saboda ire-iren waɗannan maganganun suna nan zankame a cikin ainihin wato maganganun shi saurari abin da aliyu sabo yake cewa aliyu sabo at yahoo.com da ya kawo wannan magana a ce gara jonathan da shekarau shek ɗahir bauchi sai ya ce subhanallah tsufa ya yi gaddama wannan mutumin fa ba yau ya fara tubka da warwarewa ba da sunan addini dukkan masu sauraron wannan tsoho a kafafen yada labarai sun san haka jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga cikin maganganun da jikokin shi 'yan shekara 20-25 zuwa 30 suka faɗi kenan duk akan intanet maganganun suna nan abin muke cewa jama'ar musulmi gaskiya saboda Allah muna nan ainihin a matsayar mu ba gudu ba ja da baya sannan dukkanin wani ɗan takara ya ji tsoron Allah dangane da wannan kara da 'yan uwanshi suka tsaya suke mishi ya san cewa karan nan in ka ci amana ba irin amanar da ta wuce ba ce amana ce da sunan Allah amana ce da sunan addini amana ce da sunan al'ummar musulmi kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai sassauta maka ba ko kaɗan sannan jama'a don girman Allah dukkanin zaɓuɓɓuka da za su biyo baya kar ku sake ku ainihin ja da baya saboda kun ji an sanar da kaza an murɗa kaza ku ce to zaɓe na gaba ma ko mun fito a'a ku fito ku yi abin da yake daidai a kowane yanayi domin bayan zaɓuɓɓukan gaba ɗaya akwai abubuwan da ta iya yiwuwa su biyo baya to in aka yi na farko aka kashe muku gwiwa da maguɗi ya ba ku damar kuka ƙi fitowa a na biyu to a nan kuma ku ne kuka sarayar da a kayar da ku kayarwa ta haƙiƙa na haka jama'a ku daure an ɗaga zaɓe cewa babu zaɓe gobe karka damu kuma shi je ga ku taya shi addu'a ita ƙasa kuma ku taya ta addu'a kamar yadda aka yi zaɓe lami lafiya a ƙasar Nijar to haka za a yi zaɓe lami lafiya a Najeriya kuma Allah ya tabbatar wa da mai gaskiya gaskiya shi na ɗaya kenan na biyu dukkanin wanda yake tunanin cewa zai shiryo 'yan daba da 'yan iska waɗanda za su zo su ta da hautsini to irin abin da muka faɗi a muciya muna sake faɗin shi kai ko limami ne ranar zaɓe an yafe maka sa doguwar riga ka sa jamfa in kai liman ne in kwa gayu ne dama shi yana da shed da t-shirt saboda in wani ya suru akwati ya kamata ku bi shi sai an dawo da akwatin duk wani magun-magun da za a yi jama'a kar ku amince sannan jami'an tsaro ku ji tsoron Allah ku sani da cewa da makamanku da barazanarku a 2007 aka yi abin da aka yi me ya kai shugabanku tafa balogun to sa'an nan waɗannan mutane ba 'yan amana ba ne kamar yadda na fara faɗi a jiya wanda di ya san abin da shugaba obasanjo ya yi a ƙasar nan game da waɗanda su suka ɗauko shi suka yi mai wankan tsarki suka sanya mishi riga ta mutunci da takalmi gogagge sai da ya bi mafi yawancinsu ya zuba su a kurkuku sai da ya bi mafi yawancinsu ya wulaƙanta su na ƙarshe-ƙarshen nan shine bode george bada george din nan wani tsohon aminin obasanjo ne wani tsohon abokin harkar shi ce tun daga ta harkar gwamnati da kwangila da harkar kasuwanci da abin da ya shafi mulki amma yau sai ga obasanjo ya ɗauke shi ya jefa shi a kurkuku har ya sauka ba a sake waiwayar bode george ba sai mako uku da suka wuce ne sannan aka sallamo bode george da shi da wasu mutane amma a farkon mulkin obasanjo je ka kofar gidan bode george ka gani motocin gwamnoni ne suke goslo duk wanda yake da wata bukata a wurin obasanje in ya tafi wurin bode george bode george zai daga waya ne kawai ya buga a shi shikenan wannan matsalar ta kwaranye amma sai da obasanje ya dauke shi ya jefa shi a kurkuku na haka mutanen nan yancin amana ne in ma kuna ganin sun ba ku kun ansa to za su ainihin ci amanar ku a halin kuma mutanen ku. kun ainihin ci amanarsu matasa da aka ɗauka ɗaliban jami'o'i da waɗanda aka ɗauke su nnysc masu hidimar ƙasa ku ji tsoron allah kar ku sake saboda dubu biyar ko dubu goma da za a baku ku yi murɗiya ko ku yi rashin gaskiya ku sani da cewa babu abin da zai ci gaba da zaunar da ƙasar mu lafiya sai gaskiya da adalci da kuma barin gaskiya da adalci su gudana sannan ka sani da cewa duk lokacin da ka je ka tsaya a wurin zaɓe aka fusatar da kai kai fushi ka tafi to dama an ci ribar fusatar da kai ɗin da aka yi amma duk yadda aka fusatar da kai in ta kama ku yi kwamiti a wurin in lokacin sallah a zahar ya yi wani ya muku sallah a gurin amma kar ku sake ku bar gurin idan kuka sake kuka bar gurin babu shakka waɗannan jami'an tsaron hukumar INEC in ma a yi corrupting ɗinsu ko kuma a fi ƙarfinsu duk an shirya waɗannan magudin to don menene mutane za su shekara goma sha suna mulki amma har yanzu suna son komawa sai sun koma ta ƙarfi da yaji me yasa wannan yana tabbatar da cewa ba su yi wa mutane abin da ya kamata ba sa abubakar ta fawa ɓalewa lokacin da suka yi mulkin farko da za su yi ta zarce fitowa ya gidajen rediyo da jaridu yana cewa ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu saboda duk abin da muka yi muku alkawari za mu yi mun yi yanzu babu sabon alkawari domin wanda ya alkawarin farko ya cika a karo na biyu da aka san shi baya bukatar sai ya ce zai yi tsakani da allah me yasa ba za ku ce ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu saboda mun yi muku ba sai dai ku ce ku zaɓe mu za mu gyara wutar lantarki wutan lantarkin da kuka samu akan mulki ta ragu daga adadin da take ku zaɓe mu za mu gyara game da ruwan famfo ku zaɓe mu za mu gyara game da harkar security ma'ana kullum a cikin gyara ake kuma wancan lokacin haka kuka ce a yafe muku a zaɓe ku za ku gyara sannan na yi wata magana a cikin wancan kaset da ne a muciya wadda nake so in maimaita ta ya kamata ku kuma talakawan ƙasa ku cewa su fa waɗannan mutanen da ake gwagwarmaya a kan zaɓensu buharin kaɗai muka sani shi ne kaɗai gaske shi ta bayyana sauran sun zo sun shiga albarkacin buhari ne ba san ina suka dosa ba ba san mecece manufarsu ba ba a ma san ko 'yan aikin suwana da suwa ba ne a ƙarƙashin wannan su su ji tsoron allah zargi da tsoron da ake game da su kai ya bayyana sannan ku kuma talakawa wallahi ku sa zuciyarku a sanyi babu mai iya gyaran najeriya sai allah shi kanshi buhari in ya hau irin yadda ya samu kasar a dagwalgwale sai ya ci shekara hudu tukuna bai san ina ne clutch da birkin da zai taka ya kara mata giya ta yi gaba ba kadan komi ba saboda rudanin tattali da siyasa da addini da zamantakewa da halaye da kasar take ciki amma mu abin da muke fata shine mutane irin su in sun hau za su hana barna ta ci gaba to matukar aka samu barna aka tsai da ita daga inda aka same ta to in Allah ya so an sanya dan ba dangane da gyara ana sa rai gyara zai biyo baya domin idan gobara ta kama wuta a gida me ake fata a yi marmaza a kashe ta kafin ta raunata gidan idan ta raunata gidan in aka zo baki ɗayan kayan gidan sun ƙone gidan kuma sai an sake gina wani idan ku iya abin da ta ci ta ci in aka tashi gyaran da za a yi kaɗan ne daga inda ta tsaya to abin da muke fata kenan bawan allah nan in allah shi ya ɗauka ya ba mu sai mun taya shi da addu'a sai kuma mun taya shi da haƙuri kuma mu sani da cewa ko shi ɗin ne sai an shekara da shekaru wuta ƙasar nan ba ta gyaru ba ruwan harka ƙasar nan bai gyaru ba saboda na daga cikin matsalar hukumomin ƙasar irin nepa da waterboard shine wasu tsofaffin kuraye ne da wasu tsofaffin jiragen ruwa waɗanda sun riɗe a gabar teku su ba a janye su ba su kuma in sabo zo zai sauke kaya ba za su ba shi guri ba to gaga ba a daɗe ba a sauke kaya ba saboda haka ya kamata mutanen ƙasar nan su faɗaka babu shakka hukumar nepa tana cike da wasu tsofaffin kuraye ne waɗanda jiya yau duk sanda aka zo su ɗin ne suna nan haka idan har ba revolution za a yi na tacewa da tantance duk wani tsohon burgu da duk wata tsohuwar kura da duk wani muzuru mai ci ba bismillah ba wallahi al'azimi kasar ba za ta gyaru ba saboda haka al'ummar mu kusan haka don kada gobe ku dawo kuna zargin mu cewa ai su malam ne suka ce mu zaɓi suwa ne ga sanan mun zaɓe su har yanzu ba su tsina na komai da komai ba to sa'an nan su kuma 'yan takarar da suka dogara da wasu matasa waɗanda za su ainihin yi musu satar akwati abinda da nake cewa waɗannan matasan kai kyanku kuma ƙalubalenku me yasa wannan ɗan takarar bai ɗibo ƙannan shi da 'ya'yan shi ya saka a cikinku ba me yasa ranar zaɓe yake kwashe 'ya'yan shi da matan shi su bar anguwar me yasa ba za ku yi tunani akan haka ba ko kun san cewa duk barnar da take faruwa ta hanyar sata akwati da tayar da hayaniya wasu matasa ne waɗanda abin da ake basu baya wuce naira ɗari biyar abin da ake basu baya wuce dubu biyu wasu masu aiki ne da bai wuce a basu dubu biyar ba wasu shugabannin wasu hukumomi ne da jami'an tsaro waɗanda ba su wuce a ce an kai musu dubu hamsin ba daga ƙarshe kuma wahalar kowa ya shata ba kwa fatan akalla kasar mu ta samu gyara kamar yadda kasar Ghana ta samu gyara shekara talatin da ta wuce ana wahala a kasar Ghana yanzu kasar Ghana muke ɗiban 'ya'yanmu muna turawa su je su yi jami'a ba kwa tunanin cewa muna son kasar mu ta samu gyara kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka gyaru ba kwa ganin cewa komai game da al'amarin mu daga shekara talatin zuwa yanzu babu abin da ya gyaru ba kwa ganin cewa hatta na'urar nan ta gsm rashin gaskiyar masu mulki ya hana ta tafiya lafiya ba kwa ganin cewa galibi a credit da kuke sakawa na kuɗi ana yanke wani kwandalaye ana zuba wani mai mulki a cikin account ɗin shi ba kwa fuskanta haka yaushe ƙasarmu za ta gyaru idan kai soja da ɗan sanda da dpo da oc da area commander da ainihin wato wanda yake shugaban 'yan sanda IG na ƙasa da kwamishinan 'yan sanda in ba ku ji tsoro Allah ba yaushe ƙasar nan za ta gyaru idan malamai da masu wa'azozi ba ku ji tsoron Allah ba idan masu saka ƙuri'a ba ku ji tsoron Allah ba sannan kai da aka ce ba a son ka an gaji da kai Dan menene ba za ka haƙura ba ka ba da wuri mana daga baya in kana da alheri mutane za su gani su nemi dawo da kai ku je ku ga gwamna kwankwasa mana a Kano an ce ba a son shi da aka ce ba a son shi na sama da shi sun ba da damar za a murɗe ƙuri'a a tabbatar mishi ya ce baya so tunda an ce ba a son shi baya so ranar da ya zo zai miƙa mulki sai ya ce yana roƙon duk wanda ya ɓatawa ya yafe mishi ashe kenan in ka koma kano yanzu ka je ka ga wane ne kanawa suka fi goyon baya kwankwasa suka fi goyon baya ashe asali talakawan kasar ba jam'iyyar pdp suke ki ba amma zaluncin da aka yi musu da sunan jam'iyyar aka kasa gyarawa shine ke musu ciwo to shine yanzu talakawan sun ce suna son canji ne don haka a bari canji ya faru a bar musu abin da suka zaɓa duk abin da suka zaɓa ko da an yi taro an ga bai dace ba su sun ga wannan ne ya dace da su domin gubar wani shine abincin wani sanda kuke ganin wane bai dace shugabanci ba masu kada ƙuri'a sun ce shi ya dace ku kau ku ba su guri idan ta rikice kuna da passport da visa sai ku gudu ku bar wa waɗanda suka zaɓa waɗanda suke so ƙasar su ci wahalar abin da suka zaɓa amma don menene za ku ce sai kun zaɓan musu nagari kuma nagarin nan ku ne saboda Allah jama'ar musulmi wannan shine ainihin saƙona wanda yake mai da martani ne zuwa ga shehin ɗariƙa Sheikh Usman Ɗahir Bauchi akan wannan kasassaɓa da yi don haka shehi hatta 'yan ɗariƙa muna fatan su fito su yi maka bara'a su ce ba ruwansu dangane da wannan maganar da ka faɗi sa'an nan sai 'yan shi'a 'yan shi'a su ma 'ya'yaye ne ga ire-iren waɗannan mutane na 'yan ɗariƙu waɗanda sun fito ƙarara a bisa harshen kattaginsu shine ibrahim yakubu zazzaki sun tabbatar da cewa babu dalilin da ya fifita zaben musulmi akan wanda ba musulmi ba kamar yadda babu dalilin da ya fifita a zaɓi wanda yake ainihin wato musulmi ne a ce ba za a zaɓi wanda yake ba musulmi ba haka aka samu wasu ƙananan ƙwari daga cikin 'yan ɗariƙu da suka fara tsurowa a kaduna wai su ma sun fara goyon bayan wannan saboda an ɗauki 'yan mukamai an ba su duk wata ana sa musu dubu ɗari a ainihin cikin account wannan lalata ce wadda yake wallahi tallahi sai kun dawo kun fi kowa nadama a kanta kuma wannan yake nuna ashe da'awar da su zazzaki suke suna cewa a zo a haɗa kai babu waɗanda suka ƙi a haɗa kai sai 'yan izala ashe asalin waɗanda ke raba kan musulmi su ne 'yan shi'a su zazzaki da 'yan ɗariƙa su ɗahiru bauchi su ne suke raba kan musulmi in ba haka ba kashi casa'in da biyar na al'ummar musulmi na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya su guda ɗaya ce ita ce gabas amma su sun dawo sun ce a'a ba nan ba yamma gaba ɗayan al'ummar ƙasar musulmi sun ce a fuskanci inda Allah ɗaya yake su kuma sun ce a'a inda Allah uku yake nan za a fuskanta wannan shine matsayin yan shi'a da matsayin yan ɗariƙa sannan mu kuma musulmi yan izala wannan shine matsayinmu sannan kuma wannan ke tabbatar mana da cewa ashe kafirtar da musulmi da ake zargin yan izala suna yi ashe yan ɗariƙa ma wannan ainihin harkar su ce don in ba haka ba ya za kai ka ce wanda ke cikin musulunci wanda ke faɗin la ilaha illallah wanda kai kake cewa a daina kafirta mai la ilaha illallahu mu yan izala muna cewa la ilaha illallahu muna cewa muhammadu rasulullahi mun yadda da waliyan Allah muna zikiri muna aikin hajji muna hadda alqur'ani amma a ce lalacewar mu a wurin ku ko yan ɗariƙa har ta fi ainihin kiristoci to wace irin kafirtawa ce kenan ba ku yi mana ba a ƙarƙashin wannan shehi ba mu yadda da maganar ka ba ko kaɗan kuma muna kiran al'umma ƙasar nan su fito kaf ɗinsu su yi Allah wadare da ainihin wannan maganar jama'ar musulmi kamar yadda muka ce a yi haƙuri a tattakaice ƙwarai da gaske muka gabatar da waɗannan bayanai waɗanda faɗakarwa ce nusarwa ce ko muna fatan insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin ire-iren waɗannan bayanai a wuraren karatuttukanmu waɗanda za su ci gaba da zuwa kuma yanzu mun sanya din ranar alhamis a kiyaye din ranar alhamis za a yi karatun bukari a wannan wuri sannan a dawo kuma a yi ainihin ranar asabar da lahadi din hakikanin al'amari ba tare da mujamala ba mun ƙara ranar alhamis ne a karatun bukhari saboda dadda tsakiyar makon da za mu rinka faɗakar da mutane dangane da zaben da za a rinka yi ranar asabar na haka duk ranar alhamis ka saro bukharin ka kato nan karatun bukhari za a yi sannan kuma sai a gaya maka what will be business of the day what will be business of the week what will be the current affair menene ake ciki al'umma ina ne aka bullo muku ina ne za ku kauce da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah